a yanzu haka bata biya wannan azumi ba kuma tana nan tana yin na bana ya hukuncin biyan azumin zai kasance kuskure ne babba mace ta zo ana bin ta azumi ta yi sakaci ta ki ta biya ana jiya miki tsoron mutuwa ki mutu ki tafi wajen Allah ana bin ki azumi ba ki biya ba akwai hadari ba karamin hadari ba saboda duk wacce Allah ya lissafa shekarunta zai kuma lissafa adadin azumin da ake binta na farilla idan aka samu tawaya cikin azumumukan da Allah yake so ki yi a shekarunki aka samu guda ɗaya ba ke ba to ba za fa a bari ki shiga aljanna ba so ya kamata ki sani bashi Allah yana da nauyi ki ƙoƙari da kin sha azumi kin samu dama kirama don haka malaman fiqihu suka yi hukunci cewa duk wanda ya sakaci da gangan ya kera ma azumi lafiyarsa kalauto ya yi zunubi sai ya dage da istighfari in ya ci sa'a Allah ya fi mai in bai ci sa'a ba kuma bai zai yafe ba don ya yi sakaci a haikin Allah sannan abu na biyu dole sai ya rama azumi. abu na uku dole sai ya ciyar ya rama ya ciyar ga baki daya abu uku ne yake kanta ga tuba ga ramuwa ga ciyarwa abu guda biyu kenan ai wannan guda uku kenan so haka malamai suka ba da fatawa wanda kuma larura da uzuri ya sa yi ta jinkiri ramuwan kawai zai yi. ya ciyar ba sai ya rama malam sanu da azumi da Allah malam daga shekara nawa ake rubuta wa yarinya mace alhaki ko lada da kuma namiji nan wata yar yarinya ne ta dan rubuto takarda kenan ta dan gigita an yi bayanin wuta shine take so ta sani su mata balagar su shine kamar haka ganin jinin al'ada idan mace ko mun karancin shekarunta ko goma ne ko sha ɗaya ne ko sha biyu ta fara ganin jini duk wata to ta balaga littafi ya sauka a kanta komi kika yi na tsiya ana rubutawa ɗaya kenan amma alama ta biyu shine alama budurci ya bayyana a fuskarki da jikinki da kirjinki kamar yanzu a ga yarinya ta fara fitar da mama a kirjinta na balaga ba na yarinta ba akwai na yarinta na balaga to wannan shi ma alama ne da fitar da gashi a gaba bakin gashi mai kauri in ya tsiro a gaban mutum ba farin gashi na yaranta ba shi ma alama ce ta balaga lalle a yi sallah lalle a yi azumi so iyayena mata dole ne kusan waɗannan alamomi don duk wacce ta ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sun fara bayyana ga yatta to lalle fa ta sa ido a kanta kuma ta yi mata seti ta koya mata rayuwa don a irin wannan lokacin za a iya aurenta ta tafi gidan miji Allah kiyaye alama ta gaba shine kaiwa shekara sha bakwai wata duk wani abun ba za ta gansu ba amma za ta kai shekara sha bakwai to galiban malaman fikir suna cewa kaiwa shekara sha bakwai alama ne na balagar yaro namiji da mace ita mace ta sha bamban da namiji a wajen balaga akan abubuwa yin al'ada da kuma bayyanar mama a kirjinta shi kuma namiji ya keɓanta da da da shekaru zai iya zamantowa shi ta shekaru za a iya gane shi ko da bai yi al'ada mutum da baya al'ada sannan akwai alamar balaga ta gaba ita ce mafarki in ga muku abubuwa guda biyar kenan yin mafarki mace ce mafarki wani namiji ya zo ya neme ta ko ta san shi ko ba ta san shi ba kuma ta wayi gari ta ga ta fitar da maniyi fitar maniyi alama ce ta balaga shine wani farin ruwa mai kauri da yake fitowa a gaban namiji ko mace mai yauki ba maziyi ba maziyi fari ne kamar yawo, amma yana da yauki shi kuma mani yana da kalar madara madara haka to duk wanda ya mafarki ko namiji ko mace ya ga wannan a jikinsa ya tashi ya tarar da wannan a jikinsa to tabbas ya balaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wani yana zuwa ya balaga bai san ya balaga ba yi tauka musamman cikin samari yara wata tana balaga da wuri bata sani ba ta shirme ana ta rubuta mata alhaki duk kuma idan an zo maka hisabi ran tashin kiyama daga wannan ranar fa za ka ta ganin littafin kai na rijin shi yasa ake so a karantar da mutane addini a je makaranta a san alamomin balagan nan larura ne a gane su saboda yarki za ta iya balaga ɗanki zai iya balaga bai ma san ya balaga ba ya je tara wa kansa masifa wataƙila ya zo ya mutu yana cikin wannan yanayi allah bai zai kyale shi ba kuma da zarar an gane yarinya ta balaga to a ta koya mata abubuwa na shari'a musamman harkar jini din nan a koya mata amfani da auduga a koya mata saka abinda za ta kare jini din nan da waye sauran saboda muna samun matsaloli rashin karantarwa sai kaga a makarantar sakandare ko jiniya sakandare karamar yarinya sai ga tana zaune a kan kujera al'ada ta zo mata saboda uwarta bata koya mata ba ta bata uniform dinta, ta bata kujerar makaranta akwai a wata makaranta da abin ya faru al'ada ta zo wa yarinyar saboda ba a koya mata bata sani ba kawai sai ta ji kamar ta fitsari tana duba sai ta ga jini wallahi kasa tashi ta yi aka yi aka ta tashi ta gagara tashi saboda me idan ta tashi asiri zai tono to kin ga wannan ya kamata a ce iyayenta sun koya mata ta gane cewa to daga rana ka zafa ki rinka yawo da auduga ki sa auduga a jikinki dan zai iya zuwa jinin nan a koyaushe idan jini ya zo miki kina makaranta ya zaki in jini ya zo miki kina motar haya yanzu wasu saboda tsabar sakaci matan nan sakaci mace wai ba za ta tsaya ta lura da yaushe take al'ada ba idan kin san tsammanin kwanakin al'ada ki kaza ne ki rinka yawo da da ki, kuma menene ki sa audugar a jikinki wataƙila kina tsammanin yau da yamma za ki iya ganin jini ko da daddare za ki iya ganin jini in a gida ne ba damuwa amma wacce take da kwaramniya tana zuwa makaranta tana zuwa islamiyya tana zuwa sai ga mata ana nan ana ta kame kame ana neman aran hijabi mace tsofai tsofai da ita don tsabar rashin tsari da kuma yara ƙanana nan ba a koya musu ba kuma a ci rashin sa'a a samu malaman makarantar maza ne ya namiji zai iya kulawa da ita a wannan yanayi shine amfanin samar da malamai mata a makarantun mata a samu malamai mata da yawa a makarantun mata saboda su suke iya kulawa da larurar yara yanzu wata yarinya kuka ta yi ta ihu ta ce ba ta lafiya za ta mutu saboda ta ga tana zubar da jini ashe jinin al'ada ne bata sani ba saboda uwarta bata koya mata ba ubanta bai koya mata ba ba kai ta islamiyya ba kuna fada aiki a gaban ku da yawa wallahi so ya kamata ku karantar da 'ya'yanku addini wallahi a cikin hira zaki ga yarinya kuna hira kuna labari zaki gaya mata sun san duk abubuwa na tsiya na duniya duk sun sani ta san soyayya ta san kalmomin soyayya wayata duk a cike ki da harkar soyayya amma bata san jinin al'ada ba musan san yashe take yaushe za a gyara in ya faru Allah kiyaye barka da warhaka da fatan ka tashi lafiya Allah ya sa haka an malam ina da tambaya me yasa ake cewa kirista idan sun ba wa musulmi abinci na kirsimeti kar su ci kuma mu idan mun ba su namu suna karba su je su ci to me ya matsalan haka ba sai ki je ki ta ci ba tunda kwaɗayi ya ce ke ki je dai ki ci sa baki na kare ki ci ai tunda san abincin cin kirsimeti kike yi sa soya alade su kawo miki kwaɗayi ya ce akwai kwaɗayi a wurin nan ban sani ba wannan tambayar tana da kyau amma na gaya muku wannan ne saboda na san kuna mu'amala da waɗanda ba musulmi ba a garin ku kuma suna cin karnuka suna cin aladu duk matar da ta tabbatar ko mutumin da ya tabbatar an yi kirsimeti kuma makocinsa ba musulmi ba ya kawo masa abinci da nama a ciki kuma ya san yana cin kare ko yana cin alade to haramun ne ya ci abincin nan amma malamai sun ba da fatawa cewa idan abincin ba nama ko kuma in an san musulmi ne ya yanka musu nama to amma shi ma wannan yankan ai an yanka shi ne ba dan Allah ba dan kirsimeti aka yanka shi to bai kamata a ci ba wasu sun tsananta sun ce nuna goyon baya ne ga su kiristocin don cin abincinsu su ku musulmi kun ɗauki naku kun ba su a sallah sun ci ba shi kenan su suka je wa ai za ku koyi da su ne akan abin da suka yi amma a takaice akwai malaman da sun halatta a ci akwai wanda suka ce ba laifi za a ci amma fa in babu nama a ciki dan bai halatta ka je ka ci naman alade ko naman kare saboda ka faranta makocinka kirista ba Allah kare mu halan barka da safiya Allah ya ji kan iyaye Allah ya musu rahama wanda ake bin azumi zai iya yin sita shawwal ko sai ya fara biyan azumi akwai saɓanin malamai wasu na cewa wanda ake bi sita shawwal wanda zai wanda ake bin azumin ramadana ba zai sai ta shawal ba sai ya biya azumi wasu haka suka faɗa wasu kuma suka ce a'a ya halatta ana bin ka azumin ramadana kai sita shawal saboda sita shawal yana da gajeren lokaci ne idan baka yi shi a shawal din ba ya wuce ma ramuwa kuma Allah ya baka tsawon shekara guda so ba laifi bane idan ka bar na farillan kayi na sita shawal akan lokacin sa so amsa shine zaki iya yi ki sita shawwal ko da ana bin kiramuwa insha Allah ko ki hada wasu suna cewa wai a hada idan na nafila da na nafila ne ana hadawa amma na farilla da na nafila baya haduwa wannan ta ce malam mijina muna tare da shi sama da wata uku babu ci babu sha kuma alaƙan aure baya haɗa mu da shi har na tsawon wata shida malam ya auren mu yake auren ku yana nan daram da kam yunwa ba ta kashe aure an shi sai dai in matar mai auren ta ga dama ta kashe auren rashin alaƙa ta ya ban sani ba ko bai da lafiya ne kin gama kashe masa aurensa saboda ya ƙaurace miki watakila bai da lafiya sai ki ce wa mijinki ya je ya nemi magani wata shida ya watsar da matarsa ɗaya kenan na biyu watakila lafiyarsa kalau shaidani ne yana da matan banza da yake zuwa yana biyan bukata a kansu to sai kuma wannan aiki ya same ki sai ki tashi fafur ki kokari ki tabbatar kin dawo da shi sai ti ya daina bin matan banza na uku watakila ki ne bai masa ba ba ki da kimtsi malam kadangare ya kawo ziyara kenan ba ki da kimtsi idan mace ba ta da kimtsi mutum yakan iya rabuwa da ita watanni ma da yawa ba wai na halatta ba ne amma don ladabtarwa yanzu ka zo ɗakin mace ka zo ɗakin mace ka tara ɗakin ta yana wari ka zo jikin mace ka ji tana wari ba ta kula da jikinta ba ta tsabtace jikinta ba ta kaza ba ta kaza ba ta kaza wannan duk sababbai ne da yasa miji zai iya ƙauracewa mace wataƙila kuma hutu ya baki shi ma ya ba wa kansa hutu amma dai hutun ya yi yawa to ina miki addu'a Allah ya dawo miki da mijinki ki zaunar da shi ki tambaye shi bai da lafiya ne ya gaya miki idan lafiyar sa kalau to meye dalili ina jiran ki daga nan zuwa har a gama azumi ki kawo min takarda ki ce kin yi zama da shi na sulhu na tattaunawa ga abin da ya ce miki sai in baki fatawa amma dai idan bai da uzuri bai kyauta ba tambaya ta ƙarshe wannan ta ce da fatan an tashi lafiya Allah ya sa haka amin idan aran mace ya mutu ta yi jini uku ta gama sai ta ƙara kwana goma a in ta yi jini uku sai ta ƙara kwana goma a jini uku ko tsarki uku kawai ko wata uku ba sai ta ƙara kwana goma ba masu iddar ta kaba ne ake so su yi wata hudu da kwana goma amma iddar aure ba a yin ba a ƙara wani kwana goma Allah ka yi mana afuwa Allah ka samu cika da imani Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka karfi addu'o'inmu Allah ka karɓi azuminmu Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ya Allah duk wajen yake da larura a wannan makaranta wannan wuri Allah ka yaye mai mu da muke tare da su Allah ya ba su lafiya da nisan kwana idan lokaci ya zo Allah Allah ka kyauta makwancinsu albarkacin wannan karatu albarkacin wannan addu'o'i da ake yi ya ubangiji ka ji kan mazajen da suka mutu na waɗannan mata ubangiji Allah ka haɗa su tare a gidan aljanna ya Allah idan ba mu da nisan kwana ka azurta mu da kyakkyawan cikawa in mun zo mutuwa in ma muna da nisan kwanan ubangiji Allah ka ba mu amfanuwa da lokacin da ka ba mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil akwai sanarwa ko